Cibiyar tallafawa masu lalurar yoyon fitsari da ke asibitin Jan Kwano a nan Jos ta ce ta gudanar da aikin tiyata wa mata fiye da dubu goma kuma dukansu suna cikin ƙoshin lafiya. A bikinta na shekara-shekara da take tattaro dukkan waɗanda aka yi musu tiyata a cibiyar don yin zumunci da juna da ƙarfafa masu yoyon fitsarin. Likita mai kula da masu yoyon fitsarin Sunday Langman ya ce cibiyar tana samun ci gaba da taimakon turawan mishan da wasu ƙungiyoyi. Mata dubu goma mun musu aiki a shekarun da suka shige. har ma da zora a kai mun sake taimaka ma mata kamar ɗari uku wanda bayan an musu aikin yawon fitsari suka samu juna biyu sun dawo kuma mun sake musu aikin fiɗa domin su samu yara babu matsala akwai kuma mutane daga wasu kasashen afirka wajen kamar guda goma sha biyar wanda su ma musu koyi akwai ma mutane daga cikin kasan waje kamar holland da kuma united states of america wanda sun zo sun samu koyi a wurin mu. wannan aiki da kuke yin kyauta ne ko dai matan na biya gaskiya muna aikin nan kyauta domin muna samu taimako daga wurare daban-daban wannan shekara musamman mun samu taimako sosai daga fisla foundation sun ba mu kudin da za mu yi ma mata 550 aiki a wannan asibiti banda haka kuma sim wadda su ne ainihin mission wanda sun fara wannan asibiti suna nan suna ba mu taimako kuma suna nan suna taimaka da na'urori na aiki na asibiti yoyon sari babban matsala shine yanzu mun girma mun kai wuri wanda gine-ginen da muke ciki sun fara kasa mana mun bude sabon tiyata na yoyon sari amma muna samun matsala aiki domin babu da wanda sun iya sa barci da yawa. A cewar likitan da ya fara kafa cibiyar shekaru 25 da suka gabata Steve Arrow Smith a lokacin da ya fara aiki a cibiyar matan da ke zuwa cibiyar ba su da kuɗi yan uwansu kuma sun yashe su amma Allah ya kula da su. They Smith wanda ya yi jawabinsa da hawaye ya ce bayan da ya fuskanci matsalar talauci da masu lalurar yoyon fitsarin ke da shi ya gaya wa 'yan uwansa a ƙasar Amurka su taimaka da kuɗaɗe don yi musu aiki. Wani ɗan wasan kwaikwayo wanda ya yi wani fim da ya yi tasiri wajen fiddo da matsalar da masu yoyon fitsarin ke fuskanta ya yi tsokaci. Sunana Tijjani Faraga. Ke yanzu haka akwai script guda da muka rubuta tun da wancan da turanci ne muka yi shi to wannan muna so mu yi shi da hausa ne inda zai shiga lungu-lungu sako-sako ƙauyuka birane duk jama'a su san cewa wannan cuta fa akwai magani kuma idan an ga wanda ya kamu da ita a daina tsangwamarsa a yi ƙoƙari a taimake shi ne a kawo shi inda zai samu lafiya. Na zanta da wasu mata da aka yi musu aiki suka kuma warke daga cutar. Monica Yakubu daga Benue State. Shekaru nawa kina fama da wannan cutar? Shekara goma sha biyar. To da kika zo me aka yi miki? An zama aiki sun dana wurke, duk mu gidan ya yi shi ne. tun da ciwo na ya kama ni na shekara biyu a gidan shi ya ce wai shi ba shi da hanyar da zai bi da ni ba ni ce safiya ibrahim daga kafan hausa daga haihuwa ce na sa na samu wannan larura to yan fitsari shekara ta sha ɗaya ina fama da ita na je amma aiki ban dace ba na sohe na ji labari da aka yi wa wata anta hafsa shekara sha biyar ma ta warke ita shine ta bamu labari muka zo an mana mu ma mun samu lafiya kowa ya samu lafiya mu mu hamsin da uku ne wanda muka zo daga jihar Kano. Kwamishinan lafiya na jihar Plateau Dr. Kudain Kamshak ya ce gwamnati za ta ba da goyon baya wa cibiyar. Daga yanzu za mu yi zama da masu asibiti nan don mu gan yadda zamu taimaka musu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.